الحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام بفضله ورحمته ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق شهادة أهل الإيمان واليقين أرجو بها نجاة في الحياة الدنيا والبرزخ ويوم الدين من الأذاب المهين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من دعا إلى الله وأمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقد فاز وسعد المتقون وخاب وخسر المبطلون وخاب وخسر المبطلون ولم يكلهم وقد خلق الله تعالى الناس ولم ولم يكلهم إلى عقولهم ليعرفوه ويوحدوه ويقدروه حق قدره بل أرسل إليهم رسلا كراما وبعث فيهم أنبياء عظاما جعله على وحيه ووسطاء في تبليغ رسالته وأنزل على الأمم الأرض كتبا فيها تبيان كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقد أورد الحافظ المنذري حديثا في كتابه الترغيب والترهيب وصحه اللامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيأمل بهن أو يؤلم من يأمل بهن وقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فأدى خمسا وقال اتق المهارم تكن أبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب عباد الله هذه وصية عظيمة من رسول عظيم وفيها عدة أمور نوجدها في أرقام التالي الأول اتقي ما حرم الله يا ابن آدم أي ابتعد واجتنب ما حرم الله والحرام ما حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة فالله قد أخبرنا في كتابه بما حرم علينا نقول على سبيل المثال لا على سبيل الحصر قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وساكم به لعلكم تأكلون وقال أيضا في آية أخرى قل إنما حرم ربي ما ظهر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإن من الأمور التي حرمت في السنة على سبيل المثال للحصر يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه وقال إن دماءكم وأموالكم وآرابكم عليكم حرام أخرجه البخاري عباد الله محرمات حرمها الله ورسوله علينا ومن اتقى المهارم فهو من أعبد الناس ذلك لأن الإنسان إذا ابتعد أما حرم, أما حرم الله طهور قلبه وإذا طهر قلبه ازداد وإذا طهر القلب هو ازداد الإيمان وإذا ازداد الإيمان في القلب دفع صاحبه إلى طاعة الله فإذا أقبل الإنسان على طاعة ربه وحرم ما حرم الله وابتعد ما حرم الله فهو من أعبد الناس وهو من أتقى الناس فهي التقى وهذه هي التقى الثاني وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس فالله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وجعل هذا غنيا وهذا فقيرا لحكمة يعلمها الله فارضى بما قسم الله لك أرضي بالفقر إذا كنت فقيرا واصبر عليه وارضى بالجنى إن كنت غنيا واشكر يا عبد الله واعلموا أن الجنى جنى النفس وليس انكسرت كثرة فترى الكثير من أصحاب المئات والعلوف ومن أصحاب الملايين هم من أفقر الناس لأنه لم يرضى بما قسم الله له وتراه بالليل والنهار لا يريد إلا أن يجمع مالا من حله أو من غير حله وترى فقيرا لا يملك شيئا من حطام الدنيا ولكنه غني فدل ذلك على أن الجنى جنى النفس كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الجنى أن كثرة الأرض ولكن الجنى جنى النفس متفق عليه يا ابن آدم يا عباد الله اربوا بما قسم الله لكم وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه مؤافيا في جسده عنده قوت يومه فكأنما هيذت له الدنيا بحذافيرها أخرجه أورده الحافظ في الترغيب والترهيب وقوله وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم يا عباد الله هذه هذا الحديث وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أو أوصى أمته بهذه الوصية وإن فيها أمور عظام وسنتحدث عليها واحدا بعد واحد كما كما أوردته في هذه أرقامين وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بما قسم الله لك والإنسان ربما يكون فقيرا معه قوت يومه وهو سهيه الجسد لكنه ما يملك شيئا وإنه ينظر إلى من يملك أموالا كثيرة فهذا الأب عليه أن ينظر من هو أسفل منه كما جاء في أحاديث كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى من أسفل منك ولا تنظر إلى من إلى من فوق منك فإنه أجدر أن تشكروا نعمة الله يا عباد الله اذهبوا إلى المستشفيات وانظروا مرضاكم فيها فإنكم فإنه أجدر لكم أن تشكروا نعمة الله فإن صحة الجسد نعمة لا لا لا يزنها شيء يا عباد الله واشكروا نعمة الله عليكم يزدكم قال تعالى قال تعالى قال الله تعالى اذكروا نعمة الله يزركم كما قال سبحانه وتعالى في كتابه فإن زياد فإن الشكر تزيد العبد نعمة وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يشكر الناس من لا يشكر الله هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi kira zuwa ga gida na aminci. da falalarsa da rahamarsa, kuma wanda yake shiryarwa zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya. Ina gode masa subhanahu wa ta'ala, ina neman agajinsa, ina neman shiryarsa, ina neman gafararsa, ina neman tuba zuwa gare shi. Ina shaidawa babu abin bauta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya. shaidawa ta gaskiya, shaidawa ta ma'abota imani da yaƙini, wanda muke neman tsira a cikin rayuwar duniya da rayuwar barzaku da kuma ranar alkiyama daga azaba ta wulaƙanci. Ina shaidawa annabi Muhammad, jagoranmu ne, ah, ina shaidawa annabi Muhammad shugabanmu, bawan Allah ne ko manzon Allah ne. Shi ne mafificin wanda ya kira zuwa ga Allah kuma ya aikata aiki na kirki kuma wa ina innani minal musulmin, kuma ya ce lalle ni ina daga cikin musulmai ya Allah ka yi salati da aminci da albarka a kayin wannan annabi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya shirya ya yi kuma kira da kiransa har zuwa ranar alkiyama bayan haka ya ku bayin Allah ina yi muku wasiya da kaina da jin tsoron Allah mai buwaya da ɗaukaka hakika duk wanda ya ji tsoron Allah ya rabauta duk wanda yake duk wanda bai ji tsoron Allah ba ko ya taɓe ya yi hasara lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayinsa amma bai dogarar da su zuwa ga hankulansu ba don su san shi da hankulansu ko su kaɗaita shi da hankulansu ko su girmama shi yadda ya cancanta a girmama shi da hankulansu bal ya turo musu manzanni masu karimci ya turo musu annabawa masu girma ya sanya wa'yannan annabawa su ne amintattu a kan wahayinsa su ne waɗanda suke tsakanin Allah da mutane wajen idda manzancinsa. Allah ta'ala ya saukar da littattafansa a bayan ƙasa, don littattafan zamanto bayani ne akan dukkan komai, kuma shari'a ce da rahama da albishir ga musulmai. Bayan haka, Imam al-Hafiz al-Munziri Allah ta'ala ya masa rahama, ya kawo hadisi cikin littafinsa a targhib wa tarhib kuma Allamatul Albani ya inganta shi a hadisin Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an. Abu Huraira ya ce, Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Man ya akudu anni ha'ula kalimat, wane ne zai karɓi wa'in kalmomi daga wajena, ga wasu kalmomi wa zai karɓa, ya yi aiki da su ko kuma ya koyar da wanda zai yi aiki da su. Sai Abu ta radiyallahu ta'ala anhu ya ce, Ni ne ya Rasulallah. sai manzon Allah ya yi riko da hannuna in ji Abu Huraira, sai ya ƙirga abubuwa guda biyar daga ciki na ɗaya, sai ya ce ka ji tsoron ka guji abubuwan da Allah ya haramta, za ka zamanto mafi bautan mutane. Sannan ka yarda na biyu, ka yarda da abin da Allah ya kasa ya baka, za ka kasance mafi wadatan mutane. na uku ka kyautata wa makwabcinka za ka zamanto mumini na hudu ka so wa mutane abin da kake so wa kansa kanka za ka zamanto musulmi na biyar kada ka yawaita dariya domin yawaita dariya yana kashe zuciya ya ku bayan Allah wannan wasi'a ce babba daga manzon Allah mai girma wanda cikinta akwai al'amura masu yawa za mu takaita ta akan wa'annan ‘yan nambobi masu zuwa, nan ba ta farko, manzan Allah ya ce, ittaki, a ittaki ma harrama ya na Adam, kai ɗan Adam, ka ji, ka guji abin da Allah ta'ala ya haramta, ma'anansa, ka yi nesa, ka guji duk abin da Allah ya haramta, domin shi haram. su ne abin da Allah da manzonsa suka haramta, wanda duk abin da Allah da manzonsa suka haramta, haramun ne har zuwa ranar alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cikin littafinsa na abubuwan da ya haramta mana, amma a bisa tafarkin misali ba a bisa ƙayyadewa ba, za mu ambaci kaɗan daga ciki, shi ne faɗin Allah ta'ala. qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ku taho in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku na ɗaya Allah tushriku bihi shay'a kar ku haɗa shi da kowa kar ku masa shirka na biyu wa bil na ihsana iyaye guda biyu uwa da uba ku kyautata musu na uku wala taqtulu awladakum min imlakin kada ku kashe ’ya'yanku saboda tsoron talauci, na hannu na wa iyahum, mu muke azurta ku hadda masu. Na gaba wala ta ƙarabul fawahisha ma zahara min hawa ma batsan, kada ku kusanci alfasha ta sarari da ta ɓoye. Wala taqtulin nafsan lati harrama Allahu illa bil kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe shi sai ya yi haƙƙin a kashe shi, wanda wannan haƙƙin shi ne ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci haƙoƙin da mutum in yayi za a kashe su kamar yadda yake sananne ne wajen kowa rai mutum idan ya kashe mutum a kashe shi wanda ya taɓa aure muhsini idan ya yi zina a jefe shi ma'ana a kashe shi sannan kuma da wanda ya ridde bar addininsa ko kuma in mun ƙara mun raba tsakanin mai ridda da kuma raba kan mutane, a ce wanda ya ridda ya bar musulunci a kashe shi, ko kuma wanda ya zo yake raba kan jama'a ta al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan ya same su al'amarinsu a haɗe, ya nufi ya rarraba su a kashe shi. Allah ta'ala ya ce, Kada ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta. sai in ta yi haƙƙin a kashe. Allah ya ce wannan shi ne abin da ake muku wasiya ko kwa hankali. Sannan a wata aya Allah ya ce, Ai, kaɗai Ubangijina ya haramta alfasha wanda ya bayyana daga cikinsu da wanda ya ɓuya, da kuma laifi da zalunci, sannan ya haramta yin shirka, wa an shirku billahi malam na bihi sultana. ya hana ku ku yi tarayya da Allah cikin abin da bai saukar da wata hujja ba, wa an taƙulu alallahi ma la ta'alamun, ya hana ku yi wa Allah ƙarya. Yana daga cikin al'amuran da aka haramta a cikin sunna a bisa a hanyar misali, ita ma ba a bisa ƙillacewa ba, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Lalle Allah ya haramta giya, ya haramta mushe, ya haramta sai da giya ya haramta sai da mushe ya haramta sai da alade ya haramta sai da gumaka wannan imamul bukhari da muslim suka ruwaito har yanzu manzon Allah ya ce lalle jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kayanku imamul bukhari ya ruwaito ya ku bayan Allah wayannan abubuwan da Allah ya haramta manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce duk wanda ya nisanci ababen da Allah ya haramta, to shi ne mafi bautan mutane, shi ne a'abadin nas. Zalika li'annal insan, haka ya faru domin cewa shi mutum, idan har ya nisanci abin da Allah ya haramta, to zuciyarsa za ta samu tsarki. Idan zuciyarsa ta samu tsarki, imani zai ƙaru, idan kwa imani ya ƙaru cikin zuciyar bawan Allah, to wannan imanin zai tunkuɗa bawan zuwa ga yi wa Allah ta'ala ɗa'a. Idan bawa ko ya juya kan ɗa'a wa Ubangijinsa, ya haramta abin da Allah ya haramta, ya nisanci abin da Allah ya haramta, to lalle zai kasance mafi bautan mutane, mafi jin tsoron mutane, wanda ita ne taƙawa da manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya ambata. Abu na biyu ka yarda da abin da Allah ya kasa ya baka kamar yadda manzon Allah ya faɗa za ka zamanto mafi wadatan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya kakkasa arzuka ya sanya wannan wani ganiyi ne wani mawadaci ne wani talaka ne saboda hikimar da shi Allah kaɗai ya sani ka yarda da abin da Allah ya kasa ya baka in kai fakiri ne ka yarda da fakirancinka ka yi haƙuri a kayinsa. ka sani cewa rashin yarda da abin da Allah ya bawa shi ya kai ga mutane da yawa cikin saƙon Allah. Misali, maciya riba, rashin haƙuri da abin da Allah ya ba su, ya kasa ya ba su, shi ya kai su neman su ci riba, ɓarawo, rashin haƙuri da abin da Allah ya ba shi, na talauci, ya yi haƙuri a kai, shi ya kai shi zuwa ga sata. ɗan kasuwa, mai gishu, mai ha'inci, mai sai da mummuna akan mai kyawu, lokal akan original da sauran duk ire-iren wannan, abin da ya kai su zuwa ga wannan, rashin yarda da abin da Allah ya ba su na arziki da rashin haƙuri akan abin da Allah ya ba su. Don haka ka yarda da wadata in kai mawadaci ne, ka gode wa Allah ya kai bawan Allah a kai. ya ku bayan Allah ku sani cewa wadata fa ba ana nufin tara kadarori da kuɗi da sauran motoci abin hawa dukiya ba shi ne wadata ba wadatar da ake nufi shi ne wadatar zuci ku sani ba annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce ba mawadaci shine wanda ya tara kadarori ba sai dai mawadaci Shi ne mai wadatar zuci wannan Imam Bukhari da Muslim suka fitar da ita da haka za ka ga waɗanda ba su yi hakuri akan wannan ba masu dukiya waɗanda suke da ɗaruruwan dukiya da dubbai da miliyoyi sai gansu sun fi kowa cewa, domin ba su yarda da abin da Allah ta'ala ya kasa ya ba su ba ka gansu dare da rana ba komai suke nufi ba illa su tara dukiya ko daga halal ko ba daga halal ba sai ka ga wani lokaci kuma talaka wanda Allah bai da komai bai da kadaran komai bai da dukiyar komai amma ka gan shi mawadaci ne ya wadata yana cikin nutsuwa sabida mai sabida ya yarda da abin da Allah ya bashi wannan sai ya nuni a kan cewa kamar yadda manzon Allah ya faɗa wadata ba tara kayan duniya bace wadata ita ce wadatar zuci har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa duk wanda ya wayi gari daga cikinku yana amintacce a cikin rayuwarsa ko a cikin bukatunsa yana mai lafiya a jikinsa akwai abincin yininsa a hannunsa to wannan ai an tara masa duniya da ƙawace-ƙawacenta da jin daɗinta. Wannan imamu abin nan ibn e, Imam munziri ya fitar da shi cikin at-Targhib wa tarhib wa sahahu Allamatul Albani sannan har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk haƙiƙa duk wanda ya miƙa wuya ya rabauta wa kana rizquhu kifafan arzikinsa ya zamanto a tafin hannunsa kuma Allah ta'ala ya saka masa ƙana'a da duk abinda Allah ya bashi imamu muslim ya fitar da wannan hadisi don haka duk wanda duk wanda Allah ya bashi dukiya wajibi ne a kayansa ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala domin godiyar Allah shi zai sa Allah ta'ala ya ƙara masa kamar yadda Allah ya faɗa la'in shakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi la shadid in kun gode Allah ta'ala ya ce zan ƙara muku amma in kun kafirce lalle azaba ta tana da tsanani ya ku bayin Allah idan za ku yi duba kar ku dubi wanda yake sama da ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai duba ya dubi wanda yake ƙasa da shi Kar ya dubi wanda yake sama da shi in kana jin baka da komai to in za ka dubi na ƙasa da kai tafi zuwa asibitotinmu ka je ka ga marasa lafiya a ciki ka ga wani ma yana da dukiya wanda yana kwaɗayin da zai ba da duk abin da ke hannunsa ya samu lafiya yana son haka, don haka idan za ka yi duba, dubi wanda ke ƙasa da kai, wannan ya fi saurin ku gode wa ni'imar da Allah ya muku, ya ku bayan Allah lafiya ni'ima ce, kamar yadda yake cikin wannan hadisin, har manzon Allah ya ce idan ka waye gari lafiyar kalau, kana da ɗan abincinka wanda za ka ci na yau, to Allah ya tara ma duk duniyan nan da ƙawace-ƙawacenta, ya ku bayan Allah, wannan shi ne nambobi na gaba, insha Allahu ta'ala, za su zo a cikin magana ta gaba, insha Allahu ta'ala, muna fatan Allah ya mana muwafaƙa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك